أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء علما وفضل الإنسان تفضيلا ثم الصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا المبعوث إلى الإنس والجن جميعا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم بارك لنا في رمضان اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا عشرين ديدي a watan tara watan ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da sha uku a watan biyar watan mai shekara ta 2020 Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa mu a cikin gidan mai girma a jiyan kazaure a inda muke gabatar da tafsirin azumi bayan sallar la'asar a jiya watalna ila nihayatul tasawir mun kai ƙarshen suratu takawir wadda ita sura ta 81 mun yi ta ne a cikin darussa wato guda uku fi salasati darsan wallati hiya makiyya wanda kuma ita suratu takawir sura ce makiyya iftataha Allahu bi bayani sifatil qiyama Allah maɗaukacin sarki ya buɗe ta da bayanin siffar alkiyama yanayin yadda alkiyama za ta zo li bayani ahammi ma fihi to ya buɗe ta da wannan sufar alkiyama domin a yi maka bayanin mafi mahimmancin abin da ke cikin wannan yinin na alkiyama allazi huwa ru'yatul a'mal wanda shine ganin aiki abin da komai mahimmanci a kiyama da dan adam yake dosa ganin aiki zaka in ya bashi kulawa da wani aiki yake wanne zai gani to duk yayi maganin matsalar alkiyama saboda haka Allah madaukakin sarki ya bude suratul takawiri da wato siffofin alƙiyama ba don komai ba don ai maka bayanin abin da yake shine mafi mahimmanci a filin alkiyama yasa bayan duk ya yi bayani iza kaza iza kaza idan kaza ya faru idan shamsun kuwirat wa idan nujumun kadarat ilak har zuwa ƙarshe jawabin wannan shine alimat nafsin ma habarat alimat nafsin ma habarat. rai za ta san me ta gabatar kenan mafi mahimmancin abin da ake so ka lura da shi aikin da kake alaktilafiha abisa mabambanta ayyuka khairuha wa sharruha mafi na alkhairi da na sharri kadiruha wa sagiruha manyan ayyuka da ƙananan ayyuka summa aqsama Allah sannan a kashi na biyu na surar sai Allah ya yi rantsuwa bin nujumi da taurari wallaili ya rantsuwa da dare wa subhi ya yi rantsuwa da asubahi duk wannan rantsuwar su kuma guda uku ya yi su ne ala isbati alquran wa annahu wahyun min Allah a tabbatar da gaskiyar alqur'ani cewa wahayi ne daga wajen Allah ta'ala ila rasulihi wanda yayi wahayin zuwa ga manzansa biwasitati rasulin karim kuma ta wasitar wani jakada mai karamci shine mala'ika jibrilu wanda yake kawowa wannan wahayi din zuwa ga annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allazi ra'ahu sallallahu alaihi wa sallama bil al mubin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi a halittarsa a sashen gabas a sama wannan tsakiyar sura kenan wa khatamna sura mun rufe suratul takawiri bi al huda fima anzalallahu ala rasuli da cewa tabbas haƙiƙa shiriya in ka tashi neman ta to tana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzansa man ta'ammala bil qur'an duk wanda ya bibici Al-ƙur'ani, yi yayi ya nutsu ya lura da al Qur'ani ya hadihi to zai shiryar da shi shine wanda zai samu gam da katari wa man a'rada anhu wanda ko ya bijirewa alqur'ani walam yuraji'i kuma bai wato muraja'a ba ta ga ta abin da yake cikin alqur'ani bai lura da alqur'ani ba to mata fi balalatihi zai bata zai mutu ku a cikin wato batansa kuma cikin rayuwa mai kunci kamar yadda wata aya ta faɗa a suratul taha wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bijirewa alqur'ani manzan da na aiko to fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama Allah ce za zamu tada shi bayan ranar tashin alkiyama makahu yanzu baya gani kala ce rabbi lima hashartani a ama wa qad kuntu basira ya ubangiji ya aka tayar da ni makaho alhali kuma a duniya garau ina gani sai Allah ce kazalika atarka ayatuna fanasita kai ma haka ayoyin mu suka je maka duniya ka bijire ka su, so wa kazalika alyawma tunsa haka kai ma yau za a barka a cikin azaba madawwamiya sadaka wanda ya ta'ammuli da alqur'ani ya lura da shi ya shiryar da shi wanda ya bar shi ya mutu batacce liza qala saboda haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen sura ɗin, wa ma shauna illa an yasha Allahu rabbul alamin ba wai ku abinda ku kuke so ne yake yiwuwa ba ita kanta shari'ar a hannun Allah take so sai abinda Allah madaukakin sarki ubangijin duniya da abinda yake cikinta wato hikimar tasarar to akai wani da kullum yauma fi suratul infitar to yau kuma za mu shiga cikin suratul linfitari wa hiya makiyya ita ma dai an kuma sura ce makiyya wa ayatuha tisu ashara ayoyinta guda goma sha tara ne ayar surar da ta gabata a jiya muka kare ta takawir tana da ayoyi ashirin da tara ita kuma wannan ayoyinta guda goma sha tara ne sai alaƙarta da waccan sura suratul takawir da muka baro to tunda sura ce makiyya kuma tuntuni mun ce tun a farkon amma mun ce sura makiyya dama tabbatar da tashin alkiyama ne alqur'ani manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam ma'ana dai aqida ake so a kafa mutane a raba su da bautar wani Allah su yadda da Allah su yadda da manzancin manzo su yadda da alkiyama tana zuwa a gaban su Zuhaili yake faɗa a cikin tafsirul wasit nasa yake cewa suratul infitar makiyya suratul infitar makiyya ce bittifaqi ka suratay at-takawir wal inshiqaqi da ittifaqin malamai sura ce makiyya kamar surat takawiri da muka baro wal inshiqaq da kuma suratul inshiqaqi da take gaba nan gaba ita ce idza sama'un shaqqat yace tatadammanul kalam ala amaratil ba's innan surori ko ita suratul infidari din nan ta kunshi magana ne akan alamomin alkiyama wata zakiri biyawmil qiyama da tunatar da mutane akan ranar tashin alkiyama wa ma fihi min al ahwali da abin da yake cin alkiyama na daga tsorace tsorace ababen tsoro wata badulat da wato canje-canje wa bayanu masiril insan ta kunshi bayanin makomar dan adam imma ilal janna imma a ƙarshe a ce zai tafi aljanna wa imma ilal nar ko kuma a ce daga filin alkiyama wuta ya dosa Allah ya kiyaye lakin li suratun sai dai kowace sura تتميز بوسط بوسط مظاهر معينة للقيامة tana bambanta ta bambanta da sauran surori ta hanyar abinda take siffantawa shine zahirin abinda zai faru a kiyama wa kullum min hadhihi suwar wa min suwar kowace daga cikin wa'innan wato surori talumu makafatal insan li rabbih tana zargin ɗan adam ya saba ma ubangijinsa ne ma'a amihi alaihi tare da ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki wa ɗan adam wata hamiluhu alal istiƙamati sannan kuma surar tana ɗaukan mutane ko tana kiran mutane ne zuwa ga al shi shine kafuwa a kan addini ba ja da baya Abin da ake ta shi shine idan daɗi bai raba ka da Allah ba to kada wahala ta raba ka da Allah idan wahala ba ta raba ka da Allah ba kada daɗi ya zo ya raba ka da Allah kenan tarfai ne ko ne. a cikin kowanne sashe daga cikin sasanin nan guda biyu sashen wahala ko sashen daɗi kana da tare da Allah wannan shi ake cewa al-istiqama li'anna kullu shay'in mudawwanun alaihi saboda shi dan adam kowane abinsa to ana dau an yi tadawinin sa ma'ana ana rubuta masa shi min almalakaini daga wasu mala'iku guda biyu ne lahu wanda suka lazarce shi ba yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani lafazi da zai yi face akwai raqibun mai kiyayewa mai taskancewa abin da yi kuma anil yamini wa anil shimali Allah ce ƙa'id suna nan ma'ana sun yi attachin ɗinka. kamar yadda a wannan surar da za mu zo mu karanta Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina a kanku akwai matsara wannan masu tsaron da suke kanku katibina kiraman ne masu karamci ne ba sa saba umarnin Allah katibina marubuta ne ma'ana duk abin da kuke rubutawa suke kuma ya alamuna ma ta fa'aluna suna sanin duk irin abin da kuke aikatawa so da aka saboda kullu shay'in mudawwanin alaihi kowane abu rubutawa bawa ake min al malakaini da wasu mala'iku guda biyu al mulazimaini lahu wanda suke lazimce shi Wazalika, ƙabla qabla an yuqarra masirahu wannan duk filin alkiyama kafin a tabbatar masa makomarsa annihai ta ƙarshe fil kiyama bita haka bi kitabihi za a tabbatar masa makomarsa ta hanyar bashi littafinsa biyaminihi ko a hannun damansa au bi ko a hannun hagu ko ma dai ne ake ciki dai daga nan dai littafin da za a baka shine tabbatar maka makoma ɗayan biyu wa hazihi ayul infitar to wa'innan sune ayoyin suratul infitar zuhail yana nufin abin da za su karantar da mu kenan kamar ya mana samar din abin da surar ta kunsa akramaka Allah daga aya ta 1 zuwa ta 4 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idha samaa وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بحضرت Allah ta'ala ya ce idan sama'un fatarat idan sama ta kece ta tsatsage ma'ana dai ita ma ta zubo lokacin aikinta ya kare esfaya ɗinta ya zo as'ad yake faɗa a cikin tafsirin sa isarar tafasir yake cewa wa yakunu zalika inda qiyamatu sa'a wannan kuwa lokacin da sama za ta shi shine lokacin da alkiyama za ta tsaya wa kharabul alam lokacin da duniyar gaba daya za ta rikice za ta rushe ya zo cikin baharul ulum a samar kandi tafsirin sa kenan yake cewa ya'ani in fajarat li haibatur rabbi tabaraka wa ta'ala abinda yake nufi idan saman ta kekkece saboda kwarjinin Allah madaukakin sarki wai Ya yace kuma ana cewa in fajarat li nuzulil mala'ika in ta tsatsage sama domin mala'iku su sako daga cikinta wa futihatis sama'u abuwa ba, a buɗe ƙofofin sama ta zama ƙofofi lilizulil mala'ika ya ce wannan kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki ne da ya ce wa yau ma ta shakafus sama'u ko ranar da sama za ta tsatsage ne? wa nuzzilal mala'ikatu tanzila a saukar da mala'iku daga sama saukarwa suratul furqan ayata 25 Allah subhanahu wataala ya ce wa izal kawakibun tasarat idan taurari in tasarat suka fado suka sirnano su duk sun tashi daga aiki zaman a zama ya kare suka yi ƙasa ya'ani tasaqat abinda ake nufi suka farfado wa izal biharu fujirat idan koguna aka barke su ai ikhtalasat ba'adha ikhtalatat a biha idan suka haɗe da junansu wannan kogin ya farke ya tarar da wannan wannan ya tarar da wannan aka wayi gari duka ruwa ya zama guda ɗaya ne wa asbahat baharan wahidan almilhu wal azfu sawa'un da mai gishiri gishiri da mai daɗin kuma duk sun haɗe sun zama abu ɗaya kaga su ma sun bada wani yanayin kuma na daban shi kansa ruwan sannan wa izal quburu bu'sirat idan kaburbura su kuma aka ta da su wannan kabari kamar da muka faɗa shine in ka duniya to baka tafi lahira ba ko kuma ka tafi lahira amma kana reception reception shine kabari huwa awwalu manzilun min manazilil akhirah shine farkon masauki daga cikin masaukai a hanyar tafiya lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana khairun idan kabari ya zama alkhairi to fa ma ba'adahu khairun minhu abinda zai biyo bayan kabarin ma ya fi shi alkhairi Allah ya datar da mu kana zuwa kabari a matsayin sa na reception sai kaga yayi kyau to ka tabbatar abinda zai biyo bayan sa ya fi shi kyau amma matsala shine idza kana sharrun idan kabarin ya zama sharri Allah ya kiyaye to fa ma ba'adahu sharrun minhu abinda zai biyo bayan sa ya fi shi zama sharri shine kamar da annabi a wani hadisi yace shi kabari ɗayan biyu ne imma raubatun min riyadul janna imma dai ya zama dausayi ne daga dausayin aljanna Allah ya datar da mu wa imma hufirin min hufratin nirani ko kuma ya zama rami ne daga ramukan wuta kawai in ka kai wani kafin da yau ɗayan biyu ka sashi ko dausayin aljanna ko ramin wuta da yake indiketin wannan aikin abin da ya aikata shi yasa ya je tar ramin aljanna dausayin aljanna abin da ya aikata shi zai sa ya tada kabarin ya zama ramin wuta kaga gaba ta ɓaci kenan Allah ya kiyaye kamar yadda muka faɗa kwanaki shi yasa kuma duk su ma gawawakin da aka ɗauka aka doshi makabarta da su to duk gawar da aka ɗauka ita ma ɗayan biyu ce in ma dai gawar da za ta ke cewa ƙaddimu ni ƙaddimu ni ƙaddimu ni ku kai ni ku kai ni ku kai ni me yasa za ta ke faɗin haka saboda tana hangen alkhairin da ta aikata ku ba ku sani ba shi yasa daga cikin sunnar tafiya da gawa akwai sauri ba a ɗaukan gawa ake laɓo-laɓo sauri ake wannan saurin annabi ya faɗi hikimarsa ya ce ɗayan biyu ne in ma alkhairi kuke ɗauke da shi to shi ne alkhairin ku yi sauri ku sa da shi da alkhairin da ya gabatar ya gama da wahalar duniya in ma sharri ne a wuyan ku ba ku sani ba ku yi sauri ku sauki aka shi yasa sai gawar ta zama biyu ko dai wannan mai a kaddimu ne kaddimu ne ku kai ni ku kai ni saboda alkhairin da yake hange ku kuna bata lokaci duk saurin da kuke shi gane yake kawai kuna bata lokaci ba ku sani ba in ma kuma wanda yake cewa wailaha aina na biha kai tansa ina za ku je da ita Kai tanta ina za ku je da ita ita gawar saboda ita yana ganin azaba ce kabarin ku kuma kuna saurin kai shi ku nan ma ba ku sani ba so wannan shine kabari wato ɗayan biyu kamar yadda muka faɗa wancan lokacin sayyidina Usman a matsayin sa na wanda an ba shi aljanna ba karo ɗaya ba ba karo biyu ba ba karo uku ba in ka zo lissafin asharatul mubashirin bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna ba za ka sa biyar ba sai ka sa da sayyidina usman da farko da za ka ce sayyidina abubakar sayyidina umar kuma sai ka cewa sai sai usman sannan ka ce ali sannan ka ce talha sannan ka ce zubairu sannan ka tafi zuwa karshen su kaga nan yana cikin wannan lissafin goma ko abu na biyu daga cikin falalar sayyidina usman yana cikin kulafa'ur rashidun kalifofin annabi wanda ya nassanta ya ce shiryayyu ne su hudu ne ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ina muku wasici da rike ta da sunnar kalifofi na shiryayyu su ai kalifofi shiryayyu yana Abubakar radiyallahu anhu yana Umar radiyallahu anhu yana Usman radiyallahu anhu yana Ali radiyallahu anhu to kaga nan ma in kada wannan falalar yana cikin kalifofi shiryayyu an za a tafi yakin Tabuka yakin Tabuka ya taso a rani a kuma shekarar da aka yi fari a madinan ma ta kai ta kai ake tsitsi ake kamar dai shekarar corona an yi wahalin kowa ya fito ko to haka ake a madina ma tsitsi ake to kuma sai labari ya zo wa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam cewa ga wasu gamin wato taron gamayyar kafirai sun yi gangami za su zo su afkawa musulmi a madina annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za mu zauna su zo har gida su tarar da mu ba. Saboda a cikin ido ake tsawarya. a halin da ake ciki din kowa zai tashi ka gudunmuwar fita yaki annabi ya hau kan mumbari ya zabarar da mutane aka shiga aka fito a hakan kowa ya kawo abin da yake da shi sai na usman ya kawo abin da ya fi na kowa annabi sallallahu alaihi ya kalli abin da aka tara duka ya tuno nisan tabuka sai ya sake hawa mumbari ce a dai ƙara a dai daure a dai cije aka sake shiga aka fito aka kawo sai na usman ya kawo abin da ya fi na kowa in ta kaice muku rahoto sai da aka yi sau uku annabi ya haƙura aka ajiye abin da aka tara kawai jira ake ce ga ranar fita inda a strategy irin na yaƙi ba zai ce ba to kun gama tara to ranar kaza za mu fita ba a haka sai likit ɗin ka ya fita kawai suna je jira annabi ya ce ga da za a fita sai labari ya jiwa wasu gwaraza matasa su ɗari cewa ai yaƙi ya taso wa musulmi su ma kuma musulmi ne suka iyo zuga suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama sun kawo ƙarfi a ba su ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba ni da abin da zan ba ku abin da aka tara na wa'annan mayakan ne da aka raba kawai jira a gaya musu gara na fita to da ku yanzu ba abin da za a ba ku wa'annan matasan suka juya cikin damuwa da bakin ciki ga bikin zuwa babu zane sun kawo karfi kuma babu karfi haka za su ka tun annabi ne yace ba abin da zai ba su fi guzurin tafiya kaga da latin za su juya kenan suka juya qur'ani ya baka labari tawallawa ayunuhum tafigu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ba yunfiqun suka juya idanunsu suna hawaye cikin damuwa da bakin ciki yanzu shikenan wannan haka za ta fi yakin su a barsa gida kamar mata sai sai na Usmanu ya ji labarin sai ce a dawo da su su duka ɗari ɗin sai ce kowa ya bashi shi guzuri ya bashi abin hawa to da Allah yanzu ka ka zo kan abin hawan dokin da zai yi yaki a wancan lokacin kamar fa dokin da zai yi sukuwa ne a yanzu duk dokin da zai yi sukuwa yanzu yakan kai nawa kasan sai abin da aka taya to mutum ɗari ya ce ya ba su abin hawa sannan kuma guzurin mutum ɗari in ka zo nasu banda na doki su ɗari guzurinsu ya ba su abin hawa ya ba su guzuri kuma a tabuka wajen kwana ashirin da aka yi kaɗan ya rage a wata guda an je kafin a je suka ji labarin fitowar musulmi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abu shida da Allah ya bambanta shi da shi akan sauran annabawa yace nusurtu bir ru'bi masirata shahar ana taimako na da jefawa mutane tsoro na tsakani da su tafiyar shi tafiyar wata guda sai a jefa musu tsoro na zaka sun yi hadin gambiza din annabi ya fito kafin ya zo sun gudu sun bagu annabi ya da zango yau sa zo gobe sa zo shine akai wannan kwana kwanakin wannan kwana 20 da wani abu to a sai na wasu mana ya ba mutum 100 wannan gudu abin hawa da wannan gudur to kallu abin da doki zai ci ba abin da mutum zai ci ba in kai ɗaya zaka abin da zaka ci mutum ɗaya zai ci karin da doki zai ci na mutum goma shata iya maka wannan karatun ku yace ruwa da yawa aka baiwa doki in yayi kaɗan sai dai mai doki haka kenan abin da doki zai ci ya faɗi abin da mai doki zai ci to sai na Usman da yayi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi yace ma darra usmanu ma fa'ala ba'adal yau yace daga yau ba abin da zai ci sai na usman ya samu aljannarsa sa shine malin shahidin kun ga anan mai an sace ba shi aljanna da aka zo madina akwai wata rijiya ana kira ta bi'ir rum rijiya ta abin nan ce ta yahudawa ce suna wulakanta musulmi akan ruwan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa zai sai rijiyar nan ya sanya gugansa da na musulmi ma'ana ya amfane ta ‘yan uwansa musulmi su amfane ta sai na usmanu ya ce zai saya da suka ji musulmi ne zai saya suka dinga tsugawa rijiyar kuɗi amma duk da haka sai na usmanu ya biya su maimakon ya saya ya amfana da ita musulmi su amfana sai yake musulmi ya sayawa nan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ce aljanna ta taro hannunsa kaga alƙalla eh, zuwa yanzu mun samu wani guri ya kai biyar da aka bashi aljanna sayyidina Usman radiyallahu anhu wata rana annabi yana gidansa a zaune sai sayyidina Abubakar ya sallama sai annabi ya ce ku masa bishara da aljanna ku ce ya shigo sayyidina Abubakar radiyallahu anhu can sai sayyidina Umar ya sallama sai annabi ya ce ku masa bishara da aljanna ku ce ya shigo ana jima sayyidina Usman ya sallama sai annabi ya tashi ya gyara kwarjallansa mayafinsa da yake jikinsa sannan sai ya ce fa bashirhu bil janna ala balwin yusibu ku masa bishara da aljanna bisa wata musiba da za same shi sai ya shigo bayan sun yi abin da za su yi karka sai na sai na aliyu shi dan karami ne fa lokacin baya cikin ajinsu bai kai su ba in ka biyo tarihin waɗanda suka musulunta a manya za ka ce maka sai na abubakar a mata za a ce maka sai na khadija a yara sai a ce maka sai na aliyu su da ka lokacin shi ba wai tsarin da zai shiga harkar su bane ba ma saboda haka bayan sun gama abin da za su yi sun tafi san mata sai aisha ta ce ya rasu layi lokacin da mahaifina abubakar zai shigo baka tashi ka gyara zaman ka lokacin da mahaifin hafsa ita ma mata kasance da yana umar ne mahaifin hafsa matar annabi da zai shigo baka tashi ka gyara zaman ka amma lokacin da usman zai shigo shi kuma usman shi yar gidan annabi yake aure sirkin annabi ne lokacin da usman zai shigo sai da ka tashi ka gyara zaman ka abin nan mayafin mayafinka sannan ka ce a masa bishara ya shigo sai annabi ya ce da ya yar gidan dan abi hafata me zai hana in ji kunyar mutumin da mala'iku ma a sama suna jin kunyarsa sai na usman tastahayi minhu mala'ika annabi ya ce mala'iku ma a sama suna jin kunyar sai na usman shi yasa da zai shigo shi sa sai da na kowa sai da annabi ya tashi ya gyara zamansa sa yace me zai hana na ji kunyar mutumin da mala'iku ma a sama suna jin kunyarsa wannan sai na Usman duk inda nake so in kai muna magana akan kabari in ya tuno kabari kuka yake shine da aka ce masa me yasa sai ya faɗi wannan hadisin yace saboda annabi ya ce kabari shine awwalu manzilun min manazilil akhirah shine farkon masauki a hanyar tafiya lahira idza kana khairun fama ba'dahu ba'adahu khairun minhu in ya zama alkhairi to abin da zai biyo bayan sa yafi shi zama alkhairi wa idza kana sharrun in ya zama sharri fama ba'adahu sharrun minhu abin da zai biyo bayansa ya fi shi zama sharri isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ala wa inni nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah yake sa ku saurara ni na hana ku ziyarar kabari a da yace amma yanzu ku je kaiwa kabari ziyara domin kaiwa kabari ziyara zai ke tuna muku da lahira sai ku gyara ayyukan ka je ka ga mutane kwankwance ba rashin gata ya kawo su ba gatan ne ma ya kawo su don wanda suke musu gatan ne suka gayyato mutane a ɗauko su a kawo su wani da yake kwanci ɗan toron giwa ne mazgaye ake cewa takawa yanzu ya kwanta sai dai a taka ƙasar da yake takawa wani da in zai wuce lokacin da yake rayuwa sai da jiniya wuwu ba shi hanya shi baya son mabata lokaci yau cak a guri ɗaya da ruwa da zafi da sanyi duka yana ƙarƙashin ƙasa guri ɗaya ba motsawa annabi ya ce dana hana ku ziyarar kabari to kuke kai wa kabari ziyara zai ki tuna muku da lahira shine wani mai hikima yake cewa a ataitul qubura fanadaituha yace ai na je makabartin na kira su nace ainal muazzam wal muhtaqar ina muazzam su excellency to honorable su dan toran giwa su yallabai wal muhtaqar ina wanda ake ganin ba a bakin komai bane su laborori ne su almajirai ne nace ina suke ainal muazzam da kuke nan a kwance ku nuna min ina sashen su dan toran giwa wal muhtaqar ina sashen almajirai da laborori sai ce shiru ta banau jami'an wa matal khabar yace duk gaba ɗaya sun bu ƙasa kuma labarin wane wane yanzu an zo gurin da ba wannan labarin a duniya ake wannan labarin to an kama hanyar lahira an bar wannan labarin ba wannan zancen wa matu jami'an wa matal khabar yace gaba ɗaya sun mutu kuma wannan labarin ya wuce Ta banau jami'an sun bu ƙasa gaba ɗaya wata rana sai na Umar da ya sayo wa mutane wa'azi kawai sai ya ɗauki mutanen sai ya ce zuwa ta makabarta aka je makabarta aka shiga aka yi addu'a ta sunna in zaka shiga makabarta assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal mu'minat wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alallahu lana wa lakum as-salamata wal afiya muna muku sallama mutanen wannan gida min almu'minina wal mu'minat mu'mine maza da mu'mine mata muna roƙa muku Allah abinci kuma mu ma insha Allah muna tare da ku ko kake ba so kana tare da su to haka ita ce addu'a shiga makabarta suka shiga sana usman ah, sana umar dama ya kai su ne dinga musu wa'azi kawai da ya tsaya a makabarta ya ce al'amwalu al'amwalu qusimat ce dukiya dukiyoyin da kuka bari an raba magada ce an-nisa'u an-nisa'u tazawwajna bi Ya ce matayanku matayanku sun auri wasu kawai sai ya tsaya yana ce, wannan shine labarin duniya da za mu baku ko akwai labarin lahira da za ku ba mu? shiru aka zima ya ce wannan shine labarin duniya da za mu baku ko akwai labarin lahira da za ku ba mu? shiru sai annabi sallallahu alaihi sallam sai ya waiwayo sai ya kalli akwai ba annabi sai na umar sai ya kalli wanda suke tare da shi sai ya ce da su wallahi da za su samu damar yin magana laqalu inna khayra zadi attaƙawa. da abinda za su ce mafi alkhairin guzuri shine attaqwa shine tsoron Allah subhanahu wata'ala saboda ka wannan shine kabari wani mai hikima yake cewa ama wallahi law alimal anamu yace ku saurara ya rantsuwa yace da al'anamu sune halittu ana ce annabi su kairil anami ko to da halittu sun san lima khuliqu me yasa aka halicce su yace lama haja uwa namu da basu kwanta sun yi ta bacci ba kanu qalila min al-layli ma yace laqad khuliqu li amrin an halicce su su halittu domin wani al'amari ne yace laura athu uyunu qulubihi da sun ganshi da idanun zuci abinda aka halicce shi domin su abinda aka halicce su domin shi yace tahuwa ham da sun tashi kuma sun himmatu wani abubuwa ne sai ce mamatun sun makabarun thumma hasharun wa tawbiqun wa ahwalul izam yace na farko matan akwai mutuwa a gaban su bayan mutuwa sun makabarun kabari a gabansu bayan kabari sun mahasharun tashin alkiyama a gabansu sannan taubekun wulakanci na tashin alqiyama a aje ko a rana yaumin kana miqdaruhu kamsina alfa sana yini daya amma gurgurun shekara dubu hamsin an kusanto da rana kwalwa na tafasa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin to da haka Da wannan taubekun wulakanci da tashin alkiyama ya ce wa ahwalin izamu da kuma halaye masu ba da tsoro manya-manya na filin alkiyama ya ce duk suna gaban ɗan adam ya ce to liyomil hashari kadi alimat rijalu saboda wannan ranar tashin da wannan yanayin da wasu mazaje masu hankali masu cin dogon zango a tunani wanda suke wuce duniya ba iya iya takaita kawai kallon su ko tunanin su duniya ba da suka gane waccan ranar yace fa sallu min makafatihi wa samu sai suka tsaya suka tsare sallah saboda tsoron wannan yinin wa samu suka yi azumi saboda tsoron wannan yinin shine in ka dawo a Hausa Mala Ali na Manji Zaria Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa ba abin da ka bani tsoro mai kiran mu a wanga taro kan ta zo kuwa mun ji horo da hani muka zaɓi moro goshi bai yawaita sujjada ba iyama kenan ce ba abin da ka bani tsoro kiran mu a wanga taro da tashin alkiyama yace kan ta zo kuwa mun ji horo ma'ana kan kiyamar ta zo da hani horo shine ku yi kaza hani shine ku bar kaza yace amma sai muka zaɓi moro ma'ana kawai a wa duniya yace goshi bai yawata sujjada ba ma'ana ba abu Allah ba to duk dai wannan yana nuna maka wannan shine kabari shine farkon mataki a hanyar tafiya lahira in ka bar duniya reception din kenan to Allah yace wa izal quburu bu'sirat to idan kaburburan aka tayar da su su ma lokacin kwanciya ya ƙare duk masu ina masu cewa awa aba on al'awwalu saboda suna ganin an daɗe ana mutuwa kakannin su ma labarin su suka ji basu gansu ba sai suke cewa annabi awa aba on al'awwalu har iyayenmu na farko ai tuna wa kunna turaba idan muka mutu muka zama turbaya zalika da umbai Allah ya ce kada alimna matan usul ardu minhum wa na kitabun hafiz mun san abin da kasar ta ci a jikinsu ba wai su zama turbaya ba to abin da kasar ta ma mun san shi kuma muna da lauhil mahfuz da already an rubuce aikin kowa ko kuma wannan kiraman katibi da yake cikin wannan sura wanda mala'iku suna rubuce muna da wannan littafin bayan mun san abin da kasa ta ci kuma aikin yana nan muna da shi recording din yana nan inda Allah wa inda na kitabun hafi ka gani kamar yadda wancan asi dan wa'id yake nuna annabi kashi yake ta wai kace idan mutum ya mutu ya riddige ya rube za a tayar da shi Allah subhanahu wataala ya gaya masa a walam yara da insanu an naka laƙanahu min nutfatin fa iza huwa kasimun mubin dan adam ba zai duba ya gani ba muka da shehi daga tsugan mani amma aka waye gari yana husuma da mu wa daraba lana masalan wa siya khalqa ya dauka shi yake buga mana misali ya manta halittarsa to kace qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra ka ce wanda ya kage halittar kashin da babu ita to shine zai sayar da ita wa huwa bi kulli khalqin alif kuma shi kowace halitta ya san da ita halittunsa ne bayinsa ne to shine waizar izal quburu bu'thirat idan aka ta da su Abdurrahman Sa'idi yake ta bi an akharajat ma fiha qasat ta fitar da abin da ke cikin ta Amuwati amwati na daga matattu wa hushira aka tayar da su lil mawqif bayna yaday Allah lil jazai alal a'mali domin su je su tsaya a gaban Allah a musu sakamakon ayyuka fa hina izin to a wannan lokacin yankashiful ghi'a'u duk wani abin da ya rufe maka kwakwalwa duk abin da baka gane ba da to yanzu za ka gane shi kuma gane da ba ta da amfani ana ta faɗa a duniya kai ba ka gane a batun lahiran nan to yankashiful ghi'a'u a wannan lokacin wa yazilu ma kana kafiyan da abin da a ɓoye yake ana gaya ma kamar sa ce yanzu ya fito fili Allah ya kiyaye to min huna daga nan ne aljazairi yake faɗa yake cewa idza hasalat hadhihi al-ahadath al-arba'a idan wa'ina abubuwan guda hudu suka faru wanda muka karanto ayoyin nan guda hudu idan aka yi menene idan sama'un fatarat ɗaya kenan wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu Fujirat, wa izal quburu bu'thirat ba suna guda hudun ba to aljazairi yake cewa idza hasalat hadhihi al ahdath al arba'a idan wa'innan abubuwa guda hudu suka faru talasatu minha uku na farko daga cikin wa'innan hudun fi duniya anan duniya ne wahiya in fitsarin sama shine sama ta kece wanti sharul kawakib wanti sarul kawakib taurari su fado wata jirul bihar koguna su rushe su barke su haɗe da juna yace fa hazihi tatummu bin nafaqatil ula wannan idan aka yi hura ta farko kenan wanda kowa zai faɗi ya mutu yace war rabi'a amma abin na hudu shine in aka tada kaburbura yace wa huwa wa usratul qubur wannan ya timmu fil akira ba'da nafaka sai an yi hura ta biyu shine sai kuma kaburbura wato su taso nafakatu saniya kenan daga nan sai zuhaili yake faɗa hazihi hazihi ashar ko hazihi al-ashrat hazihi ashratus sa'a wa'annan sune sharadan tashin alkiyama wa jawabu sharɗi to jawabin wannan sharaɗan cewa iza iza sama'un fadar izar to zai faru idan suka yi haka din aka zuwa aka tada kaburbura to mai zai faru shine ce to iza haddasat hadhihi al-umur al-mutaqaddima idan nan abubuwa suka faru da suka gabata to ga abin da zai faru a aya ta biyar akar Allah alimat nafsum ma qaddamat wa yawwa to shine jawabin idan idan sama'un fadarar din saman ta fado taurarin suka fado kogunan suka barke kabaruran aka tada su me zai faru sai Allah ce alimat nafsun. ma kaddamat wa akharat to daga nan ne kuma rai za ta san meye ta yi meye ba ta yi ba daga nan rai za ta sani zamanin sa'id yake cewa wata alamu nafsin ma ma'aha rai za ta san me take tare da shi min al-arbahi na daga riba da ta ci a rayuwarta ta duniya wal khusran kuma hasara da ta yi a rayuwarta ta duniya to alimat nafsin a daidai wannan lokacin ne kuma rai za ta sani hunaka to anan ne a alkiyama ya abdu zalimu ala yadayhi azzalimi zai da yatsa kamar yadda wata aya ta faɗa yau mai Abdul zalimu ala yadayhi ko ya kula ya laitani ittakhasu ma'ar rasul sabila ina ma na ba hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya wailata laitani lam attakhiz fulanan kalila ya kai tona ina ma ban riki wani aboki ba laqad adallani an zikri ba'ada irja'ani wa kana shaytanu lil insan khazula saboda haka zai tilasi ranar ne za a ci da yatsa izara a amalahu idan wato mai laifi ya ga aikinsa ba ila wato na barna wa mizanahu ya ga mizaninsa kadi kiffa ya zama fankan fayau ba komai na arziki wal mazalimu kadi tada'at ilaihi kuma ana neman sa da abin da ya zalunci mutane wanda ya zalunta suna neman haƙƙinsu a kansa subhanallah wa sayyi'ati qad hadarat ladaihi munanan ayyukansa su ma an zo masa da su ko mun karanto a wannan aya ta Ali Imran da Allah madaukakin sarki yake cewa mutum zai ga aikinsa ya ce ina ma tsakaninsa da shi da aikin amadan ba'ida ko ina ma distan ne mai nisa tsakaninsa da wannan aikin ya yi aikinsa kuma ya je lahira yana neman maraba da shi to kuna haɗi? Allah ya kiyaye haka shi anan yake cewa za a halarto da wato sayyi'at munanan ayyuka wa aikana bishafa'a bishiqaqi al'abadi? daga nan ne zai sakankance cewa Wato shi kan littafiya ta har abada ta same shi wal azab as-sarmadi azaba ta titir ta same shi wa hunaka yaqulu yafuzul muttaquna yace kuma a nan dai a dai wannan yanayin ne su kuma masu tsoron Allah za su rabauta Allah ya datar da mu al-muqaddimuna li salihil a'mal wanda suka gabatar da ayyuka nagartattu bil fawzil azim to za su rabauta da rabo mai girma wa na'imun al da ni'ima wato tabbatacciya wa salamati min azabil jahim daga kuma hukuta daga azabar jahannama daga nan sai Ibrahim al-Qattan yake fara cikin tafsir al-Qattan summa yantaqil al sai magana kuma ta ciru ilal insani aka koma shi kan ɗan adam fi suratin itabin amma yanzu ta fuskar ana zarginsa ne daga aya ta shida zuwa ta tara akramukallah Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal insan ya kai mutum ɗan adam magarraka me ya rube ka bi rabbikal karim game da ubangijinka mai karamci to Allah da ya samar da kai ya maka duk abin da ya maka goma ta arziki to kai magar ka kai kuma me ya ka ibn kasir yace haza ta tahdidun wannan tsoratarwa ce la kama ya tawahamuhu ba abun nas ba kaman yanda wasu mutane suka samu wahami suka ɗauka ba min annahu irshadun ilal jawabi ba wai nusantar da shi ake ba dan ya bada amsa a'a tsoratar da shi ake har inda yake cewa balil ma'ana garraka ya buna adam bi rabbikal karim ma garraka me ya ka game da ubangijinka al'azim hatta aqadamta ala ma'asihi ka ji kawai kai ka ci gaba da saba masa me ya ka ci gaba da saba masa wa maqabalatihi bima la yaliq ka fuskanci Allah da abin da bai dace ba ya maka kaza ya maka kaza da ya kamata godiya kai kuma sai ka ma'amalance shi da abin da ba godiya ba ne abin da bai dace ba ya ce kama ja a fil hadisi kamar zuwa cikin hadisi ya ƙulun lahu ta'ala yau mulkiyama Allah zai faɗa ranar tashin alƙiyama. ibn adam ya ce ya kai ɗan adam magarra ka dini ya ruɗe ka game da ni ya raba ka da ni ibn adam Allah ce ya kai ɗan adam ma za a jabtal mursalin manzannin da na aiko suka zo suka isar da saƙo wata amsa ka ba su me alaƙarka da saƙon da manzanni suka zo da shi bagawi yake faɗa a cikin tafsirin sa ma'alimin tanzil yake cewa wato ma kada aka raka bi rabbikal karim ma kada aka me ya yaudare ka wa sawwala laka albatil me ya kawata maka banna hatta aba'ata ma wajaba alaika har ka je ka tozalta abin da yake wajibi ne akan ka ka ki yin sallah ka ki yin zakka ka ki yin azumi ka ki yin nagarta mafauta ba daɗi abokan zama ba daɗi iyalai ba daɗi raka me ya yaudare ka me ya shirya maka tsawwala laka albabil hatta a za'ata har ka tozalta ma waje ba alaika da aka wajabta maka wa ma'ana ma za amannaka ma za ammanaka me ya amintar da kai min azabihi daga azabar Allah qala ba'u azau yake cewa nazalat fil walid bin al-magira wannan aya ta sauka ne akan walid bin al-magira da masu hali irin nasa wannan wanda ubangijin naka alkarim sai Allah ya ce allazi khalaqaka wanda shine ya halicce ka wannan tauhidi ne rububiyya baya buƙatar ka je makaranta yaro dan shekara uku in ya fara magana wai halicce ka zai ce maka Allah ne amma ka ƙara gaba ka ce masa ina Allah yake zai nuna maka sama wannan duk fitira ce ba ta ba ta buƙatar makaranta to da ka ta allazi khalaqaka Allah da ya halicce ka fasawwaka ya daidaita ka Abdurrahman Sa'id ya ce fi ahsani taqawim cikin fi ahsani taqawim cikin mafi kyawun diri Allah ya halicce ka fa adalaka ai warakka baka tarkiban ya wato tsara ka tsari kawiman tabbataccen tsari mu'tadilan daidaitacce fi ahsani ashkalis cikin mafi kyan kama wa ajmalil hay'a mafi wato kyawun yanayi fa hal yaliqu bika an takasura ni'amat ni'amahu shin ya dace da kai ka kafircewa ni'imatal ni'imar wanda ya ni'imta ka da wannan au tajhida ta jahada ihsanul muhsini ko ya dace da kai kai jayayya da kyautatawar wanda ya maka irin wannan kyautatawa tunda kan zubin halittarka fi ayi suratin ma sha arakkabaka ta kowace sura hikima ta zartu sai ya halicce ka sai eh, ba karanta ba to bismillah hmm. Allah na'am jazakumullah yace ta kowace sura Allah subhanahu wata'ala hikimarsa ta zarto sai halice ka mujahid yace fi ayyi shabhin ta kowace kama ko dai kai a ce yayi kama da abin mahaifinsa au ummin ko yayi kama da mahaifiyarsa au khalin ko yayi kama da dan uwan mahaifiyarsa au ammin ko yayi kama da baffansa shi kama da wane ya a cikin family din ka gani shi shine fi yi suratun masha'a rakabar. abu sa'udi a cikin tafsirin sa irshad aqal salim yake cewa ai rakkabaka fi ayi suratin sha'aha kowane yanayi hikimar sa tabartu min as-suwari al-muktalifa daga siffofi mabambanta wa ma ma nan da ma sha'a ce mazidatu wa sha'a sifatin lissura ka kaulihi ta'ala kaman faɗin Allah madaukakin sarki laqad khalaqana al-insana fi ta ƙauye. wa innama lam yuqaf aljumla ala ma qablaha li annaha bayanin li adalaka Allah madaukakin sarki a ƙarshe ce kalla bal tukazzibuna bitti a'a labaran yace kalla din nan tsawa ce kalmatu rada'in kai wa ma'anaha ma'anarta la tagatarru la kar ka yarda ka ruɗu da wani Allah ta'ala ka bar Allah madaukakin sarki fatagatarru fatataruku ibadatullah sai ka je ka bar fatataruka ibadatullah sai ka je ka bar bauta ma Allah wakila a wata fadar aka ce ma'anahu haqqan kalla din nan gaskiya ne innakum la tastaqimuna ala ma tujibuhu ni'imati ni'mati alaikum ma'ana ku ba ku tsayawa akan abin da ni'imar da ne muku take wajabtawa in mutun ya maka abu me yake abin yayin abin me yake wajabta maka godiya to abinda ni'imar Allah take wajabtawa akan ku gode masa ta hanyar yin abin da yake so ku bar abin da baya so la tastaqimuna ku ba ku tsayuwa alamatu jibuhu ni'imati alaikum bal tukazzibuna bil islami ƙaryata musuluncin kuke ma a hazihin ni'am tare da waɗannan ni'imomi wai kaula a wata fada aka ce arada biddini da yake kalla bal tukazzibuna biddin da yake nufi da addini kuna anan yawmal hisabi wal jazai abinda duk ya kai kuka ki kuka butulce kuke abinda kuka dama kuna ƙaryata ranar hisabi kuma ranar sakamako wannan shine karshen karatunmu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda na kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ban sani ba ko da tambaya ba sa yarda da rinkuwar da suke karirka da Allah hmm. ba tare da Qur'ani har sai na sanya gaza ban gane ba in nace na rantse da Allah sai dai in ka ce ka rantse da shi alqur'ani a wani in aka ce mai koya wani abu in ba an ce za a dora mai qur'ani ba ba zai yadda ba yadda cewa wannan abun haka ne ya zo ba shi kuma ba zai yi da shi ba ko da shi mai abun eh. ne ko wani abu da tsakanin to wannan abin da ake yi a kotu na girmama rantsuwar da ake cewa sai an zo da alkur'ani an ba mutum to wanda yake bai yi karatu ba sai dauka duk rantsuwar da in ba irin wannan aka yi ba to ba a yi ba kawai wannan shine amma wanda yake zuwa makaranta ya san ka cewa mutum wallahi magana ta kare yana daidai ka ɗauki alkur'ani in ka ce billahi lazi ya san wannan amma wanda shi kawai ba karatu ne a gaban sa ba in ka ce malam tsaka kawai kotu yake hange to kaga sai ka hada da alkur'ani shi Allah sana fahimce ka yawwa wannan shine to sai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka matsaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara su Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu da gidan nan ajiya da bashi da lafiya muna ƙara masa addu'a Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya wahalar da ya sha Allah Allah ka sa ka fara ce Allah ka tada kafadin sa waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal jizami wa min sayil asqami Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal jizami wa min asqami Allah muna tawassuli da ayyukanmu da ibadunmu Allah kai mana maganin wannan cuta ta corona Allah ka dauke mana wannan cuta ta corona Allahumma hafizna min sharri corona Allahumma hafizna min sharri corona Allahumma ya sani addu'a ya mujibar du'a Allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب